dukanmu mu zama masu hankali da tunani da hangen nesa kuma duk gilmawa wani mutum a musashi amma wato a mahanganmu duk sadda ka ga wani ko wata baka gamsu da su ba to gaskiya karka yi shiru a ka nusar kuma a yi bincike iya iyawa Allah ya kare mu ya kare mana namu ina shi harkar karatu da karantarwa shine zai taimaka wa al'umma a samu ci gaba a samu wayewa a samu fahimtar sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma a haka albarka yake sauka a cikin al'umma shi zai sa a samu natsuwa kaga al'umma suna tafiya cikin natsansu suna yin daidai iya iyawansu wani kuskure da saɓani sai kaga da Allah subhanahu wa ta'ala yana kare su yana kiyaye su amma idan wuri <clears throat> aka ce babu karatu babu karantarwa al'umma ba su fahimci littafin Allah subhanahu wa ta'ala ba sa iya karanta shi ba sa iya rera shi ba sa iya haddace shi ba su san ilmummuka da suke tattare da shi ba to sai su zanto bai amfane su ba kuma ba su amfana da shi ba amma idan al'umma suka fahimci littafin Allah subhanahu wa ta'ala suka karanta shi suka rera shi suka haddace shi sannan suka zo suka fahimci ma'anarsa da hukunce-hukunce da to shine tsiransu a duniyansu da kuma lahiransu. da muka shiga Allah ya sa mu yi ibada karɓaɓɓiya Allah da ake ‘yantawa a cikin wannan wata mai albarka, duk alherin da ake samu a cikin wannan wata, Allah ya haɗa mu da shi, duk saɓani da akasi da annoba, to Allah ya kare mu, ya kare mana namu ina mu, jagororinmu, Allah ya ɗora hannayensu bisa daidai, Allah ya ba mu damina mai albarka, Allah ya ba mu damina mai albarka, Allah ya mana albarka. Allah ya karɓi ayyukanmu, ya gafarta mana kurakuranmu sadakoki da muke yi da ƙiyamun laili da za mu shiga Allah ya sa mu yi a bisa dace kuma Allah ya sa a karɓa Allah ya karɓi ayyukanmu ya gafarta mana kurakuranmu a nan zan sa aya wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatuhu subhan musamman makaranta alƙur'ani eh, kullum ka samu abu daga ahalin abin matsayinsa daban ne Allah ya ji an Jafar wani ya tambaye shi cewa akar makalla ya tafsirin ka na Maiduguri da kuma tafsirin ka na Kano ya sha bamban can in kana yi sai mu je kaman da nishadi da abin nan amma nan kuma sai ba da bayani cewa can akwai hafizai eh, da yawa a gabana na faro aya ko su hutar da nan kuma na fara aya sai na direta da kaina da kaina na ita taburza da ita to kaga akwai bambanci kenan saboda haka malam yana gani hafizi ne kun san goni ne ba za ka zama goni ba a haife ka mahaifinka ya raɗa ma suna ya tara jama'a kaddara bai tara jama'a ba ya raɗa ma suna ya ma addu'a ya yanka rago a rubuta ma eh, sunanka a takardar haihuwarka ta local government sannan a je ai ma certificate na indijin da wannan sunan ka je ka yi primary ko nursery da wannan sunan ka je ka yi secondary junior da senior da wannan sunan har ka zama professor da wannan sunan amma sai ka samu wani sunan sai danne wannan ya ajiye shi a ƙasa to kasa wannan ba ƙaramin aiki ba ne Allah sa ku fahimci abin da nake nufi yau goni ake cewa goni zubairu kaga wallahi sai gaskiya ne ya kamata a faɗe ta saboda haka ku tsaya eh, musamman hafizan ƙur'ani za ku amfana kuma dattijai na ga alaman malan salo irin na dattijai yake yi don yin kun duba wurin wa'afa wa aslaha waiwai ya ninni ninniga aurin dattijai suna son abuwa da sulhu da zaman lafiya irin wannan to kaga ba kamar matasa ba shi matashi kawai yanzu a gwamza to waɗannan duka in mun ba da haɗin kai mun taru wurin nan wannan masallacin karamba kenan in ka san shi ka san shi daga yau masallacin karamba a titin kanal daudu suleiman wanda malam joro ke limancin sa insha Allah saboda haka a tsaya da gaske a bada haɗin kai mu tare mu tsira tare na tabbata in ka zo tafsirin nan sai ka ƙaru da wani abu Allah ya amfane mu da abin da muka ji Allah ya wa wannan masallaci albarka wanda suka gina shi suka raya shi har ya kawo yanzu Allah ya saka musu da alheri malam da ya kokari kuma yana kan kokari zai ba mu wannan gudumawa Allah ya ba shi kwarin gwiwa da lafiya da iyawa Allah ka sa mai natsuwa da basira domin natsuwa babinsa daban ne na kallon fim na jega da ya yi ana ta zazzagen sassan da zai karanta eh, rahoton zaɓe. ya natsu tsaf yana karya ido yana kallon mutane ɗaiɗai natsuwa babinsa daban ne a cikin shugabanci Allah ya ba su natsuwa da kuma haƙuri da mu da yadda muke gudanar da al'amuranmu ga yanayin zafi duk da akwai fankoki ah, Allah ya albarkaci rayuwarmu Allah ya taimake mu Allah ya sa mu yi ibadan nan ta azumi lafiya mu gama lafiya an fara kenan mala ya ce hudu da minti ashirin insha Allah za a fara Allah ya tabbatar da mu akan daidai ya karbi daidai din mu ya gafarta mana ba daidai din mu ba wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu subhanakallahumma